madalla yanzu kuma sai zagaye na biyu farawa da shirin rayuwata. Rayuwata. Masu saurare barkanmu da warhaka, sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Aisha Shehu Kabarati daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai ke cewa barkanmu da warhaka. Bisa al'ada yau take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako. Rayuwata. A maudu'i na farko shirin rayuwa ta jamhuriyar Nijar ya leƙa tare da yin duba yadda a jihar da magaran wasu daga cikin 'yan mata suka shiga harkokin fadace-fadacen daba wanda kuma a ƙarshe yake zame musu babban matsala domin za su yi aure kuma su ne masu bayar da tarbiyya. Kun ji mu da Fatima Yakuba wata da ta yi rayuwar dabar. to gaskiya ita harkar lufale da ake shiga ko kuma dabanci ka taso ne inda baka tsoron kowa babu wanda zai gaya ma ka dauka an sa ka aiki ka ce baka yi i kaza ka ce baka yi he ka huto kohol gida ka zamna akwai lokacin da ya zata sa ka kai abu ka ce ko kai baka yi hal in ta maka magana ko gigin bugu ga kawai kai kana iya yi mata duk abin da ka ga dama malama ta farko gabatar da kanki tare da bayyana ra'ayinki mai magana malama ramatu isa daga nan babban birnin yamai jamhuriyar niger mamba ta masu kira da saurari maya ta masu kira da saurari na rediyo ne na duniya to bisa matan kasan da sun kai ƙarfin zuciyoyinsu tun da yin ƙarfin zuciya ne mace ta shiga daba wannan ko daɗin haɗi bai da mace ta tai ta ɗauki bindiga tana kama ma 'yan ta'adda ko 'yan ta'adda da so za su yi ta mata su ce ga suna sun hita gaskiya bai kamata ba uwayensu su natsu su dibi halin da yaran nan suke cikin shi ko suna da uwaye da rayuwa ko ba su da uwaye da rayuwa akwai yan uwa gaskiya su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah kuma Allah ya shiryar da su in masu shiryuwa ne Assalamu alaikum filin rayuwa ta mai magana baban Fatima ko gangan haɗin gwiwa da mamman Abdullahi ɗan Nijar da Kwandas da gangan da Alhaji Didi gangan. To ni a fahimta da babu abin da ka sa mace shiga harkar dawa bayan bacewar basira don sabili da ko da namiji mai dawa ta jin ta mace wanda yake rayuwar ta ta ta je gidan wani kuma ta je gidan haihuwa za ta yi kuma iyali za ta yi kuma ta rama diyanta abin fadi don haka ina kira da matan da ke shiga aikin daba su fita waɗanda ba su shiga ba kar su shiga wannan ɓace basira ce su koma harkar su ta kwarai ya shiga aikin daba Assalamu alaikum mai magana Firdausi Ibrahim na Iba daga jihar Kano a Najeriya. Hakika shigar mata harkar dabanci wanda aka fi sanin da maza ke yin ta wanda su ma kuma ana fatan a ce an riga an wuce gurin an samu zaman lafiya da nutsuwa a cikin al'umma. To gaskiya taɓarɓarewa ne a cikin al'umma. Kasancewa an san ita mace da tarbiyya take kuma ita uwa ce. ni ba da tarbiyya don haka bai kamata a ce tana cikin irin wannan sahun na harkar dabanci ba don haka muna goyon bayan hukumomi wajen ɗaukan matakin da duk ya dace a kan irin haka domin kawo ƙarshen harkar dabanci a yankin Nijar da ma kasashe baki ɗaya? A maudu'i na biyu, shirin rayuwa ta ya mayar da hankali ne kan ranar 27 ga watan Mayu, wadda ke a matsayin ranar yara. An ware ranar ne domin karrama yara tare da taya su birna. domin nuna mahimmancin su ga al'umma da kuma gudunmawar da za su iya bayarwa kamar yadda ake musu da lakabi da manyan gobe. Sai dai a bana mun kalli batun yadda yaran ke gudanar da rayuwarsu. Kun ji mu da yarinya Fatima Muhammad. da ana kama ana ba mu kuɗi kuma kama na abinci sku mu ci abinci sku kuma mu dawo da wuri gida mu ci abinci a samu a tura mu islamiyya kuma a ringa ba mu kulawa sosai ba irin yanzu ba. To yanzu kuma fa? Ba a mana kamar da yanzu ana ba mu kuɗin birekon lokaci a kawo mana abinci wani lokaci ba a kawo mana. Me ra'ayi na gaba muna tare. Mai magana Ramatu daga Lagos. To gaskiya sai mu ce muna taya yara da murnan zagayowar ranar yara. To abin kira a nan shine ga duba da cewa iyayen gaskiya wani bangaren wasu abubuwa bai wadace su ba yanayin rayuwa ga yanda ya zama mutum yana sanyi kuma ba zai iya yi ma yara ba to ya kamata hukumomi ko in ce gwamnati ta rinka taimakawa duk inda aka san iyaye waɗanda ba su da ƙarfi irin wannan ranar idan ta zo a ɗan samu abubuwa da za a rinka rarraba musu saboda a taya su da murnar su. suna na balaraba mai kemis kinkinau kaduna najeriya sarauniyar kinkinau a nan najeriya jihar kaduna tsakani da allah yara su ne kashin bayan dukkan wani al'umma su ne jagoranci akan sarakuna za su iya zama sarakuna za su iya zama shugabannin kasa za su iya zama gwamnoni za su iya zama masu unguwanni na cikin unguwa ya kamata a duba wannan lamari na yara a taimaka musu musamman game da abinci kuɗin makaranta yunifom takaddu breakfast duk gwamnati ta za ta iya ma yara wannan kuma da ana ba su abinci yanzu an daina mu kuma muna kokari in Allah ya da Allah ya sa a dawo da wannan kyautata ma yara da suke yi domin suna jin daɗi kuma ya kasance ana raba musu har da su littattafai da abin rubutu domin iyaye su samu rangwame. sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a cimba jihar neja memba amurka matasan afirka da shan jihar neja filin rayuwata hakikanin gaskiya ya'ya da allah ya bamu a najeriya to hakikanin gaskiya babu wani tallafi ko wani taimako ko wani jin kai da suke samu a ƙarƙashin gwamnatin tarayyar najeriya gaskiya Sabida haka yara ƙanana a Najeriya abin tosai ne musamman na karkara yana iya yi kila a cikin birane su yaran suna kan samun tallafi ta bangaren magunguna ko karatu kuma wani abu makamancin haka to amma da mu a ƙauyuka da gaskiya babu wani abu da mu suke mora a bangaren gwamnati da fatan ubangiji Allah ka shirya mu zura'a Allah kuma ya wayar da ainihin kawunan shugabanninmu game da haƙƙin da Allah ɗora musu. A maudu'i na ƙarshe shirin ya mayar da hankali ne kan halin da matan da mazan su ba su da aikin yi ko kuma suka yi ritaya ke tsintar kansu na ɗaukar nauyi da ɗawainiyar gidajensu wani abin takaicin kuma ba gode bale na gode. Kun ji mu da malama Aishatu wadda matsalar ta shafa. mun shiga wani hali lokacin da mijina ya ritaya kuma ba a bashi kudin ritaya ba to muka shiga wani hali to gaba ɗaya mu mu uku ne a gurin mijin mu gaba ɗaya mu kowa ya fita nema mun fita nema kowa yana buga bugan shi inda zai ya taimaka yaran shi ya taimaki kan shi wani lokacin ma har mai gidan muna taimakon shi idan muka je muka samo abin da za mu samu idan muka yi girki za mu shi ya ci. Me ra'ayi na gaba muna tare. ko Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a hakikanin gaskiya wannan dai kalubale ne gaskiya zan iya cewa ga wa'inda suka kwalla faransu lalle lalle sai sun yi aikin gwamnati. Duba da za ga cewa wa'inda suka yi aikin nan gashi nan a ƙarshen ta dai sun kare a walakance. Idan har aka ce za ka yi abu to lalle ka yi shi bisa kawai jajircewa da kuma bautan ƙasa. Duba da za ga cewa gwamnati dai gaskiya ba kowane abu za ta iya maka ba akwai buƙatar gaskiya wa'innan ma'aikata wa'inda suka yi ritaya a rika biyan su haƙƙoƙinsu yanzu haka sakamakon rashin biyan su haƙƙoƙinsu ne fa za ga cewa mata su ke rike da gidaje din to mace kuma idan aka ce ita ke da rike da gida ba namiji ba to gaskiya lamari fa kusan ya lalace duba da za ga cewa a matsayin ka na jagora kai namiji to lalle fa za ka dawo kana yin biyayya ne ga ita wancan mace din ko da ta zo maka da wani abu wanda ya dace da ma kuma wanda bai dace ba. Salamu alaikum hirin rayuwa ta da farko suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Nijar ba na ra'ayin masu hare mun hada gwiwa tare da Malam Gada Nasko Gangan da Alhaka Makamo Zabo kamo da Ila Dan Kwansanye gidan magaji dukan mu muna ba da ra'ayin mu akan mata waɗanda mazanjin sun kai ritaya ko ko aka kore su da wurin aiki to a bido a halali a taimaka ga a ta wurin bida kuma wani gyara a yi banna don haka nan muna kira ga su ma'aikata lokacin da kaka aiki kana samun wani dan albashi sai ka ɗebe wani dan abu ka aje saboda irin wagga rayuwa yanzu ta yanzu babu mai taimaka ma sai sai Allah Mai magana Malama Laura Idi Redo kira Bandi na mata wanda maransu suka yi retrat. Matan wannan suna bakin kokarin su tun da sana'a tare muke zuwa kasuwa da su ba sa tsaye bussa da ne je Kano su je kasashen waje a nan ma babu bakin kokarin da bussa yi kan diya su biya musu makarantu tun da mazan tsakani da Allah da Annabi ba kuli ba gare su tun da mu a nan dai Nijar a da sai an yi wata uku ake ba su dan abin da ake ba su. Masu saurare ko akwai wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai lamba kenan da za ku tuntuɓe mu a kai muna sauraron ku. Alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan rana sai wani lokacin idan mai duka ya kai mu. A madadin sashen Hausa na Radio France International Arafai da ku masu saurare, Aisha Shehu Kabara da na gabatar nake mana fatan alkhairi.